الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعال النبيين وأسرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا وكل بسم الله إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci da kuma a ashirin da watan juna da gula ya samu gora a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara da an gora da wasu lafafa a da wasu yana daga masu zuwa madina wanda da wasu da yammaci na sha ɗaya da wata shekara shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas. Sun ci gaba da karatun littafin duniya albarka. Bulugul Maram min Adillatul Ahkam. wanda kuma shi ne sarrafi na ashirin da hudu idan ba mun ba muna cikin babin da yake magana kan fuskar sallah babu fi fasu salat mun karanta wani adabi na hadisai hadisin da muka kawo a kan ka shi ne hadisin da yake magana kan abin da annabi ke faɗa daga cikin istiaza wato cikin istiaza a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم من عبده ونفسه ونفسه متفكر عن الأمر shine wato ainihin a hauka ko farfafiya da ke kan shafar mutum da ita aljanu ke shafar mutum da ita annabku ko shi ne wasu yasu wa nafsihi wa nafsihi kuma shi ne to akwai da malamai ke kuma da kalmar annabku sai ta fassara cewa girman kai النفس نجد ونفسه sai ku fassara shi da cewa wato shi ne wake wake irin mutum da ke san ke yin wahayin su ga wato mutane yau kuma za mu tashi kan hadisin Aisha Allah ta kare ta gare ta wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaghfiru salata bint tasbih an karɓo hadisi da Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah kira da muke tabbata gare shi ya kasance ya tafsiru salata bi tasbiri yana buɗe sallan sa da yin kabbara yace Allahu akbar wani kira daga nan sai karatu alhamdulillahi rabbil alamin karatu kuma idan ya zo za a ji kawai ya furta kalmar alhamdulillahi rabbil alamin ba tare da bismillah ta riga yi ta ba a abin da aka ji daga gare wa kana idza raka lam ra'sahu annabi ya kasance idan ya nufi rukui lam yushkhis ra'sahu baya dukar da kun dukar da da ولم يطوله ko ba ya tsawo kansa mata wasu ne kuma son bai zato ya daidai ko da daban bayan sa sai da duk da kafa da sannan ko bai tsawo shi kafa walakin baina zalika sai dai annabi yana barin kansa tsaka tsakiya sai da bai kasa da shi ba bai kuma yi sama da shi ba wa kana idza rafa'a min al-rukui annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya kazo lam yasjud hatta yastawi qa'iman baya tafiya sujuda har sai ya tabbatar ya daidaita a tsaye wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi jahluhu ya kasance idan ya dago kansa daga sujudan farko baya yin sujada ya daidaita a zaune وكان يقول في كل ركعتين التحية annabi ya kasance yana karanta tahiya a dukkan rakawoyi guda biyu ma'ana idan ya raka biyu zai zauna ya karanta tahiya da lafazin ta wanda bayanin na kullum kuma zai zo nan gaba cikin karatu insha Allah haka in ya zama na biyu ya karanta tahiya wa kana yafritu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna annabi ya kasance yana tuntuɓar da kafin ta hagu wa yansibu al-yumna ta dama kuma sai ya kafa ta kamar yadda na zo mun ta nan jiya wato a zama na farko a cikin sallah وكان ينهى عن عقل الشيطان annabi ya hana yin tsugunotin da ke ɗan shi ne abin da malamai suke kiranta al-ibtihadu al-ibtihadu wato tsuguno irin na ke ɗan وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه الجراج السبعي haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tunta da zira'in ta biyu irin yadda kare ko dabba ta farauta take tunta da zira'in kamar da muka kusanta jiya وكان يختم الصلاة بالتسليم النبي صلى الله عليه وسلم da kafa gare shi ya kasance yana cika sallarsa da yin sallama karshen abin da yake faɗa a sallama shi ne a cikin sallar shi ne assalamu alaikum bare ke nan karaja ibn muslim wanda ya rubuta wannan hadisi shi ne imam muslim wa lahu illa shi hadisin yana da illa wannan yana cikin ɗaiɗaikun hadisai da ke cikin sahihin muslim wanda malamai suka hukunta cewa hadisi ne da yi in an ga kalkalar hadisi shi kadai da iji ne saboda Aisha da ta ji daga annabi wanda ya rawaito hadisi daga wanda shine abun jawza abun jawza ko bai ba mu ne ba dan da zai ya Aisha ta ba hadisi dan bai zama da ina ba to kaga dole a cikin mutum da ya sanar shi da wannan hadisi wanda shi wannan mutumin kuma ya ji daga Aisha to wannan mutumin ne a faɗi ku ji haka malaman hadisi sai an faɗi dan ko wai in ba sai ko hadisi أخرجه مسلم وله علة وهي علم لما أبي في كتير كلمة كرمة يا إبن أخرجه مسلم وله علة اسم يمشي kun fahimta to sai dai idan muka bi yanzu mu zo mu ce da cikin hadisi na kasancewar annabi na gode sallah da kafara wannan sallan abu yana cika sallah da sallama wannan sallan abu kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanayin mutunta ga yanayin zamansa ga yanayin sujudinsa saboda kuma al'amuran da su zo cikin hadisai sun kai amma abinda ake magana wannan jerin da aka ke an zuwa da Aisha kuma a riwayar nan ta Muslim idan muka bi sai kuma hadisi garibi ne ta wannan wannan baya hana hukunce da hadisi ne kuma da zan so a waɗansu hadisai daban zai an karanta waɗansu da suke ina وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى ومنكبيه sauran da lokacin yana a lokacin da yake tsani da tsofaffin da ke kan wato kina abin da malaman kuka suke kira sa al-ijabu to al-ijabu sun irin ne akwai wanda shari'a ta hana kamar da aka ce an hana ta a jisun da ya hana din akwai kuma wanda shari'a ta ja ga mutum na iya yin sa yadda ne na zama a cikin sallah daya an hana ta sai kuma an ba ka dama ka yi ga shi zan kwatanta da kai abinda suke kira al-iqra ma'anar ta biyu ma'ana ta farko ta al-iqra shi ne yayin da ke sujada ta farko ta dago to a maimakon ka zauna haka a kan kafa ta abu ne da muke bayani jiya ba za ka haka ba sai da haka wannan iqra ne wato ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka to irin wannan idan kai ta zaman da yake tsakanin su bila ta farko da ta biyu ya halatta ja'izi ne hadisi yana da cikin mutum akan wannan al-ibha'u na biyu wanda aka haramta maka a cikin sama shi ne kai haka da kafar da wannan da kalli rana wannan da kalli ba kai haka alhamdulillah wala fara dama wa harin ne kira zaman da bin zai ko zaman da dai al-iqa'u ke da shari'a ta haramta kun bayyana ko to lokacin da yake wa yanha an ukhruji shaytani a wancan hadisin da yake baya yana nufin irin wannan zaman wanda kafa ka tura mata ne kafa ka tawo ta ka zauna akan duka zuwa wurin da na zu wannan shari'a ta hana yin haka a cikin sallah yana da wahalin yanzu ya nake ta wannan zaman ai yanzu idan nake ta wannan zaman ba su wahala wanda tun da zuwa cikin ba na cikin kowane zama ba sai wannan ba za na cikin zama ba cikin sallah domin yanzu idan aka ce ka kawo yadda za a yi larura ta sa dole sai kawo wannan zaman ka ce me ne zai samu mutum wanda zai kawo wannan zaman وعن ابن عمر رضي الله عنهما an kai ba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi da mahaifinsa Abdullahi dan gida Umar Umar kuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو بيت بيت Abdullahi da Umar yake lalle annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa har zuwa manki bai har sai dai ne da kafadinsa an gane ku wannan mun karanta jiya idan ka ta farata idan ya nufin bude sallah wa idza kabbara da ruku'i haka idan ya nufin yin kabbara domin ruku'i nan ma yana daga hannayensa har su yi da kafafunsa wa idza rafa ra'sahu da ruku'i haka idan ya tsaro kansa daga ruku'i lokacin da ya dago sami Allahu liman hamida yana daga hannayensa har su yi da kafafunsa yanzu wurare ne wanda ne na saba ne uku ya tabbata kuma a wata ruwaya za a dan kawo na hudu shine lokacin da za ka tashi zuwa raka'a ta uku bayan ka gama zama na biyu za ka tashi zuwa raka'a ta uku haka annabi na daga hannunsa sallallahu alaihi wa sallam bayanin su zai zo nan gaba ita muttafaqun alaihi dukkan wadannan hadisi suna mana bayanin ayyuka da maganganu wanda ake yi a cikin sallah ma'ana tsarin kiran da ya kamata kai cikin sallah suna karatun Qur'ani ko bihi da kuma tsarin ayyuka daga hannu yanayin da yawa yanayin zama yanayin da kuma sujuda da sauran wa fi hadisi abi humayd inda abi dawud yarko yadayhi hatta yuhadi bihi an lam yubayhi thumma yukabbiru hadisin abu da mai wanda yake wayan abu dawud annabi na daga hannayensa guda biyu hatta ya hadi ya fihi ma mun kibai har sai ya dora suka fa sanar hannayen nasa sun mai kabdin sannan ya kafara me me yake fara yake na wannan riwaya wato na fara daga hannu ya aje sannan ya ne Allah ba wanda jiya ne bayani ko daga hannu ka da kafara ko kafara kafin daga hannu ko daga hannu kafin kafara mutum ya fito guda uku ne ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يهاجي فيهما فروع اذنيه امام مسلم يا رواه حديث wanda aka karɓo daga Malik ibn al-Huwayris shi ne marwayin hadisin sallu kamar aikin muni ku yana daga cikin abin da ke kuma yana bauta da shi hadisi ne shahara tamkar fitowa rana daga gaba zuwa yamma kuma ya kasance cikin rubutu malik ibn umair yana da wani hadisin na hawa hadisin na umara ko dan kusin hadisin ibn umar wanda ya gabata baya lakin kana sai shi a lokacin yace hatta yuhadi yadihi na nan kibai sai yace hatta yuhadi yana daga hannayen har sun kai da fasun kunnansa wato yana tsara shi nasara sama da Allah ka faɗa kuma kowanne hadisi ne da illa iya ka idan sunnar annabi sun zo a tsaffar ayyuka daban-daban to wannan ranar kai wannan matsala ta wannan kide sunna idan sun zuci suka fi ke yi aiki da yayi amma ne idan ko kamala shi ne wai kai wannan gobe kai wannan tunda kowanne ya tabbata kuma a jirgin sallallahu alaihi wa sallam an su zo dan ya zama rahama ga mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana daga cikin kasancewar rahama ya shar'anta abu daya ta salo daban-daban don kowa ya zaɓi salon da yake ganin ya fi dacewa da shi ya fi jin daɗin yin ya fi samun sauƙin yin وعن وائل بن هدر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. عن كربو حديث لدوائل ابن فضل. yake sallaitu wa annabi tare da annabi da da sai hannunsa akan hannunsa na hagu a tare da ibn ne ya rubuta shi a wata riwaya da yi kana sallallahu wannan cewa ya zaɓu ya zaɓu yumna alal yusra muslim ya rawaito haka abu da'ud ya rawaito a wani hadisin da daban cewa yi inna ma'asharal anbiya'i mu taron annabawa inda zan Allah sallallahu alaihi wasallam mu taron annabawa umirna bi ta'dil jusulina an umarce mu da gaggauta buɗe baki da zaran rana ta fadi ka kadira duka ka sai ka ruwa wa ta'khiri sahurina haka an umarce mu da yin jinkirin sahur tun da rubuta baki da rana ta faɗi kafin ka je masallaci sai ka kawo sannan ka tafi masallaci sunnar sahu kuma ka jinkirta shi zuwa ƙarshen dare sai ka tana kammalawa ba abin da za ka sai ka ɗaura tafi masallaci an tambayi annabi sallallahu menene tsakanin gwargwadon buɗe baki a gwargwadon kai lokacin da za ka kare sahu da a fara sallah a kuban yake gwargwadon yadda mutum zai karanta aya a lokacin karami yake cewa na annabawa mu mutu su gaggawan buɗe baki jinkirin yin sahu mu bari sai da sandare kar mu sahu kar da sai kuma ku sai da sandare wa an yaba aymanana ala shababina an kuma ce da ka tsawar hannayen mu na dama akan na hagu duk salati cikin sallah duk annabawa sun tarayya kan wannan ba annabin da ya saba akan al'amura guda uku gaggawan da baki da rana rana ta fadi tsakanin yin shi'a kasan shi'a ta suka sai taurari sun fito da haka idan yin shi'a suka yi azumi sai taurari sun fito ake gudanar a gaskaran wato jinkirin sahur wato shi ne karshen dare an zai da su da kuma ɗaura hannun dama a kan nahudu a cikin sallah wannan suna san maza wace gaba ɗaya duk wanda ya taɓa ganin annabi ya yi sallah to lallai ya ga hannun sa musamman yana son nahudu a kai ke jinsa ba wanda ya taɓa ganin annabi sallah ya yi sallah hannun sa take hadisi ko da inji ba ba san wannan ina da kuna fahimta da kyau sai dai duk da haka hukuncin wannan tsora hannun dama akan na a cikin sallah ba wajibi bane ba idan mutum ya yi ya dace da sunna ya dace da falala yana da lada a wajen Allah idan mutum bai yi ba sallar sa tayi ladan da ya kamata ya samu a wannan bangaren ne ya dace masa amma dai sallar sa tayi babbar hujja na cewa ba wajibi bane ba mutumin da ya lalata sallar kudin nan da ya zo annabi ya zo masa gyaran sallah ya gana masa ababe da ya kamata yi ababen da ya gyara ya ya faɗa masa irin wanda sallah za ta yi wanda da su a cikin yin magana sallah hannun dama a kan nan da haka ta yi da ba eh? Eh. ya ta kai kasuwan wajibi ko to kuma za ga mali an tambaye ya san wannan da ke sai ba ta ba ga gudu su ba yanzu misali daga cikin wani hadisi da gani cikin ba hadisi na uku da malamai ke wadan malamai ke kafa da masa imam Ali zai cikin babu wudu yana maganan a ababe da suke na sallah na wajibai bai kawo kaza ya kawo kaza bai kawo kaza bai kawo ko amma kana sallah ko da ko kan cikin wani hadisi cikin na babu kabari don ku ce babu karatun fatiha kenan a cikin sallah dan hadisin bai kawo karatun fatiha ba kuma babu sallama ba akwai galibi idan sun tashi fadin sufar annabi kowanne ɗaukar wani da yake ganin sufar annabi suna saka da shi ya baka a kai kamar da shi da kanka annabi wani zai tambaye shi ne kuma ke cin ayyuka annabi ke sallah farkon lokacin da wani zai ce menene ne ke cin ayyuka annabi ke aljihar fi sabilillah wani ce menene ne ke cin ayyuka annabi ke gurin walidai ya ya ce kuka ba mafi fita ayyuka shine malamai ke cewa kowanne ya danganci shi mutum bai annabi na an ba mutum daidai bukata ina hankan komai yana yi daidai wa daidai sai ina ta jira sallah farkon lokaci sai annabi ya ce masa abin da ya fi shine sallah farkon lokaci wancan yana yin komai sai da jihadi sai annabi ya ce masa jihadi wancan yana yin komai sai kuma sai wajen da ya ga mahaifansa sai annabi ya ce masa da ya ga mahaifansa Thank you.

imamu ne ya ko cikin littafin na sanar hadisin idan lam tasahi tasna ma fika idan ba ta da sunna da yadda abin ya hada wannan hadisin da hadisin kabalu hadisin cewa mun tare annabawa an umarce mu da ne haka dai guda uku kaza kaza kaza kan nan da wannan hadisi ne in ba ka da sunna da abin da kuma cewa ya kawo shi ne dai in ba ka sunna ta aikata da kan nan mai wannan ina na mai wannan idan ya idan mai wannan mai wannan magana idan ya ci idan zai tunani da kyau ya kamata ya zai yi istighfari cikin da imamu malik kamar yadda malika da asirin suka fada alkabi abu zakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin al-qabr sharhi ne na malik na na mu kana imamu mali al-qabr yace cikin da imamu malik an gudu shi ne ba wani so yake nuna yana so ya nuna mana abin da annabawa suka yi tarayya a kai annabawa sun yi tarayya a kan shagon ka buɗe baki jinkirin hannun akan kuma dukkan sun yi tare a wajen faɗa al'ummar su idan lam tasara wa domin da imamu nawawi ya kawo hadisi cikin abu wani hadisi ne yake kana min kalamin nubuwatin dola idan lam tasara wa da ne kuma ne yana zuwa dangin abubuwan da annaba suke tare ya amma ba yana nufin wani rufe wanda kai dan haka mutum ya fi kada wani kin zai saka wata hadisi ko zai kawo Thank you. wannan shi ba haƙi ne zai a babi na gaba kenan amma ya haɗa wancan suna wani wuri daban ba da ba haka shi dai a can gurin daban yana so ya kusan da yake barwa annaba su yi tarayya da aka gawa su a wani babu daban na saura hannun dama akan nasu sannan aka gawa cewa an tambaye malik dangane da saura hannun dama akan nasu sai ce zalim zai sa ya fasna ba shi ta da sai ku kuma mai hadisi yake nufi da kusa ma'anarsa malamin suna ba su fassara biyu suka ce wannan yana cikin abin da ake kira jawami wal kalim jawami wal kalim da aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya fata yana guda daya kuma kai amfani da ita ta wannan hanya kai amfani da ita ta wannan hanya idan lam tastahi masna amati idan har ba ka jin kunyar saba wa annabi to ka aikata abin da ba ne da jona malam ba

wato idan kuna son ku san matsayin ku na umma ne ko kuma yin rubutu ake masa kan malik akan kora annan ba kan nabi kuma sai ku kuma kuna cikin da wannan tambayoyin da yana kafa wurin da imam malik ibn anas kan babu ka babu ka na fitu da taji mu kawwana shi ne aka yi kirki tsarin sa aka yi samarai dan ta aka sake sake shi aka sake sake shi a hawa na biyar shi ne ya zama mustafa hawa na biyar ko na kira amma babban littafin yana da cikin da aka tambaye shi ko yi guda uku ya farko da ake yi ta shiga na biyu ya ce in ka dama ka saki in ka dama ka tsora na uku yake cewa mafi dacewa da ne ka tsora hannun na ba kan na shi na cikin madawana to mu kuma sai muka zama gaba kawai yin nan mali guda uku farko yake da kabura na biyu ya zaka zabe idan kana cikin lafiya ban farilla na uku yake kai kowace sallah kake yi tsora hannun dama akan na abu shine a matsayin mu na malikawa wanne ya kamata mu sauka shi sai ke duka waɗannan maganganun kuma dukkan waɗannan maganganu guda uku suka fito daga ba ka suka fito daga kan su kiran hadisi wata magana dace da da aikin Annabi to me ga wannan saboda haka wato ya kamata mutane su tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amuran kaga abin da ya kamata ka fahimta annabi aka turo a matsayin annabin duniya aka bar shi kofofi la kad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi la alaikum harisun alaikum bil mu'minina rabbul aka ce kwaɗayin su shine kai ya zaka ka shirya shi kwaɗayin annabi yaya za mu shirya shine kwaɗayin annabi a duniya mai rahama ne mai jin shirin ya fi mu san abin da muke so wa kawunan sallallahu alaihi wasallam aka ba shi kofofi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا وداخلا الى الله باذنه وسراجا منيرا wannan duk suka suna da ba aka ba wannan suka suna gaba da aka ce labarin da Allah ke rubuta da rubuta aka tashi maganganun sa wa ma yanzu ba da hawa ina illa wahin yana cewa dukkan abin da kana zafin zuciya aka tashi ganin sa ma za ka rubuta wa ma ba aka sarkace zuciyarsa za ka rubuta alqur'ani ma ra'a ta nan ce na ta farko da gobe man asu an san duk duniya ba wanda ya tarayya ne an taba samun annabawa biyu sun yi tarayya a lokaci guda annabi Musa da annabi Haruna su biyu Allah ya ce za a ba ila fir'auna innahu la ghafuruna lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha an taba samun annabi Ibrahim da annabi Lut sun yi zamani guda an taba samun annabi Dawud da Sulaiman sun yi zamani guda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani annabin da ya koyi shi da cikin zamanin shi kadai ne shi ba annabin da ya tarayya da shi akan zamanin sa da Allah ya so ba shi mace baka cikin annabawa da sai ya ba shi din kamar yadda ya annabi Musa ya arzuta shi da wannan Haruna shi da kai ne ya dace shi da Allah wazirin min ahli Haruna a asiri اجلس لي اجري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا الله يجي تدخل في تسبحك يا موسى ان ذاك ابن كروكا هارون da gawa ya zama manzo haka ke zai zama wata mutum ba bai annabi Muhammad wata wanda zai zama manzo sai ne da aka zo duk kowa sai zanto me zai yi ne ya dai ba wanda zai zama wata mutum to anan ne za su mutu su ne mutumin da bai kai rabin annabi ba su kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muke wannan magana ba mu manta da falalar ko malamai tun daga kan sahabbai ta da aika ko karbi da ya sai Imam Malik ibn Anas Imam Shafi Imam Ahmad Faruq al-Auza'i Ibrahim ibn Bakr ibn Sabah ba mu manta da falalar amma duk falalar su da rabin annabi sallallahu inda aka nasarta cikin Qur'ani cewa ba su duk kwallon su ba wanda aka ambaci mai cikin Qur'ani ya kace shi amma kai ka san to ya fi tsoron mataki a cikin Qur'ani to da kaga ba za ka yi kirga tsoron mataki ba ko ya fi tsoron mataki a cikin Qur'ani an ce ka ba annabi to dan mutum zai faru kai da ubangiji ta ala zai fara imam malik ya hada ka da shi ya kawo annabi tawaye kaji imam malik sai zai fara ya ka a duniya in yana da ya rubuta littafin kuma ba shekara ashirin ya yana hidimar wannan littafin ya tafi, ya gyara ya tafi, ya gyara abu ya abu masu da ke kusun da ka gama wannan aiki kan wani jiki kwasu na daular musulunci da gida ya amfani ba ruwan gudun littafin kuma malik ibn anas ce ai sahabban annabi sun kai gaba sun kai yamma sun kai kudu sun kai arewa sun yi da hadisan annabi masu tsari yawa wanda ni na da ba san su ba ni ina nan tsakanin makka da madina ne yawo sahabban da suka rayu anan suka yada hadisai a nan gurin musulunci da dukkan ta amma wanda suka fi cikin duniya an san abin da ban sani ba idan kuka ɗauka mutane a nan gurin ka ci ta sanin musulunci sun da ranka take to duk a cikin littafin da Imam Malik ibn Anas ya rubuta da hannunsa yanzu ba ka da littafin da za zaka nuna wa ka ce gaji da hannunsa sai mu sauran abin da ya ya ba da rubutun ɗaliban sa ne tsakanin malikiyanci da kuma fatawar Imam Malik yanzu da ya ɗauki magana a halari ke ma wuce ziyar fara sai ke mara gashi su kaga anan gudu duka mana kariya ba su ba abin da ya yake har mutu da wannan sai rubutun cikin ka inda kai bincike abin da maliki yake so ya faɗa shi ne faɗa cikin wata. sai kuma cikin mu lura da mu yadda ake ba a amma mutane ba su fahimta wannan yanzu sai wani ne yanzu kai kare ne ba maliki nan an ce ba maliki fara ce kaza ta ke ta da magana sa to ne zai dan na rana magana ta ce to ko tare na annabi kenan an ce maka annabi wata take da magana ta sai ka tele kaga annabi ne wanda sai ga ba cikin hadisi ya aikata sai ka kai shi cikin magana da ya ni da nake da kuma ke magana imam malik ba ta annabi ba ta ko kace na ne imam malik to sai kuma da tsari magana annabi ba ta ko kuma ba ne yanzu ban zai tafi wani cewa yanzu ta ne ban zalik ne idan ne karfin hali da na rena shi wata wuta aka fana da za a je abin da za a ce na yi rikin ladabi a duniyar ilimi dukkan kowa zai kuke so ya da ba ya faɗi bakar magana ga malamin da bai kamata ba ba ga bane ba to amma idan kai kace kai kare na annabi ne duk bakar magana sa ne zai faru bal yahdur allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum فتنة أو يصيبهم عذاب alim ما sai أن cikin surorin أو Qur'ani kika sai ka saba annabi ana maka bisara da ita kawo da kuke in an saba da mamali ko ka ko ana kuma ana mutum da duk wannan ababai ne da ya kamata mutum ba zai yi su kai ya rasu ya cire son dukiya ya sa Allah a gaba wajen neman ilimin da sai Allah ya ba shi albarkar ilimi sai ya fahimci abu a yadda amma da zarar ka za ka zuciya cikin al'amura to za ka ji gari ko wani abu mai muhimmanci kar ka yarda ka kudurce aqida a zuci ba tare da ta samu dalili da Qur'ani ko hadisi ba abin da mutane suke yau sai ka kudurce aqida ka ba da fatawa da karantar da ma ka samu mutanen da ba ka kun da dalili wata rana ko kan tore ko aka kalla abin nan da ka faɗa Allah ko aya ko hadisi akai mun ka tana a cikin kala da ne ina ba sai kuma na da ni ma ban kina wata aya ko hadisi to ina ka fara bayanin wata aya da ta goyi bayan to wajen neman wata aya za ta goyi bayan abin ba a nan ne ba ka kare ne ayoyi ka lalwan ka ba ku ka zuwa dan su dace da abin da ka ba da ba su kare da su dan kana jin tsoron kar a waye gari kai ke kare da kana ku koyi yanzu jin tsoron da kana gane wannan sai ke su kula da dai wanda ya fara ko muni ba haka wani ba ka buɗe aya kuma abin da mai kenan to ka hakura da su su suna farko mai wata ko su kai na biyu sai da abin da ke faruwa shi in ka gura da kusuran farko a fahimtar ka girman ka zai biki amma idan ka tsara na biyu wanda kuma da kuskure sai da kuma da maka da matsalar ka ba ka kanka ba a fahimtar mutum ke wani mutuwa sai ka kake Allah ya tsare nan nan da a kan lagu yana da sufofi kamar haka ko kai alfadu ko kai alwadu alwadu shine dole nan a kan kafin hannun dama ka tsora shi bayan kafin hannun hagu a kan kirjin ka haka wannan shi ne alwalu wannan hadisin na wa'id bin hudur abin da yake nawa ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsora hannun dama a kan kafin hannun dama a bayan kafin hannun hagu da wani bangare lauyan hannu da zira a haka ke ko sallan barilla ko tanafila idan kuma ya kasance wato ba a da za ka yi al kuma ne. hannun dama ka rike wuyan hannun hagu ne wato dan yatsa suke da wutan dan yaba ka rike hannun dama haka da ka rike haka ka tsora haka ne hannun dama ka rike wuyan hannun hagu ka tsora akan kirjinka wannan shine ne al wannan shine ne al dukkan mutane na tsorawa ne akan kirjinka annabi ya kure a kan kirji za a yi akwai hadisin annabi na biyu da yawa zai mutum nan gaba da yake nuna da dora hannun dama a kan hagu ta hatar tsoron karkashin cibiya wannan hadisin bai yi ne tabbatar da annabi an bai da ku amma sakin hannu wannan idan kai tsoron ka ta yi sai dai ka bar abin da ke wuce dacewa hadisi ko ko da kike babu kan na kuskure wanda zai kawo zuwa hannu ya dora haka akan gaji wannan kuskure ko mutum ya dora hannun hagu akan nadama wannan kuskure amma sau da ya kawo mutum ya dora hannun hagu akan nadama a cikin sallah ko ya wani wani shi canja da gida kama in ka gona ya zama da rabu da ba ta fiya da rabu da gima ka kyale shi kare ka kirji muka ce ina ne ina ne kirji ka san kirji a to kirji ko la tabara wa an ubada bin salih qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه وفي رواية لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا أو رواية حقيقية a wannan riwaya da ke tare da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda a cikin ta bai karanta ummul qur'an ba ummul qur'an sun bi surutu fatiha wato kenan wannan ke nuna kasancewar fatiha rukuni a cikin sallah to shi aka ce ko wace sallah kenan ko akwai sallah da ba a karanta mata fatiha ko sallah da sallan farilla da sallan nafira? ko da sallah wata mutu saba da rukuni da sujada da sallar gawa sai da karanta kaka dan annabi ya ce la salata kaga na koyin darjin annabi na kore dangin sallah liman lam yaqra fiha bi ummi alquran to wanda bai karanta ummi alquran ba har sallar gawa sai ka karanta kaka in karanta so a ta gawa ta gawa ta karanta fatiha ta gawa da haka hadisi da daga cikin bukari abdullahi dan abbas da aka sa jini mun sallan gawa sai karanta fatiha a bayyane yace a sirri ake yi amma yi a bayyane dai kin nuna musu sunna ne kan ta fata lalle sai an karanta haka ne. rakawoyi nawa ne a cikin wannan gawa biyar da kowace raka ne a cikin sunan gawa su, kabar kawai yake ba da ba da tafi to kabara ne wace eh akwai hadisi da yake rubu akwai hadisin da ya nuna hudu akwai hadisin da nuna biyar akwai hadisin da nuna tara kan saboda sun riga annabi sallallahu alaihi wata rana yayi wancan wata rana yayi wancan wata rana yayi wancan a lokacin da kake Allahu akbar a lokacin da zaka karanta Fatiha in kana daga Fatiha idan kai kabbara kake salati in kai kabbara addu'a ga in kai addu'a ga sannan kuma ka yi sallama in ma kana a kabbaran farko ne ko ake karanta Fatiha an bayyana ku shi ne abin da wadansu malamai kun kafa hujjar shi da wani hadisi kan cewa amma mu ma za su karanta fatiha dan annabi yake la salata salatul mu'min salatun wa salatul imam salatun wa salatul munfarid salatun wa nabi sallallahu alaihi wa sallama nafajin fa salat ayya salatin kanat la salata annabi babu sallah shi ne ibn bishop na a cikin littafin bishop al-hakam yake cewa kore hukunci da shari'a take da ce babu kaza idan abin ya shafi sallah ba yana kore zatin sallah ne yana kore ne yiwuwar sallah ta karanta ba ne da zai kuma nan wuri guda biyu dan idan an kore zatin sallah a hakikalin gaskiya za mu ga mutum da ya yi sallah amma bai karanta fatiha ba kan cikin sallah ya zo ko bai zo ba amma shin ta zama karɓaɓɓiya a shari'ance ita ko abin da shari'a take koyarwa ba wai jikin sallar ba jikin sallar ya riga ya zo ba da a kore amma da ake korewa lamar sallah a shari'a ta shine aka koyi da aka babu ba wannan sai wadansu da bai sa fahimtar cewa wato kenan kowa da masallaci ya karanta fatiha ba kuma matsala ce da malamai suke tsakani a kai dan gune da kima biyan lima mai kuma shi dole karanta fatiha ne ba dole karanta fatiha wannan babu wani da akai amma mutumin da yake bayan liman ba ma ko to shi da malamai suka mai gani akwai wanda suke ganin wajibi ne karanta akwai wanda suke ganin a ta sauka a kai amma da manoma ne kuma ana ra'ayin su shine a adalo tsara mafi dacewa yake in karatun bai na neman ke ko ka saurari abin da ke karanta in turance ke kuma ka kuma ka karanta to a gaskiya idan kuka ne da digiri da malamai ke kuka hujja da kan wancan ra'ayi ko wancan za ka samu wannan fatawar ta gaskiya za su fitar da maka da gidan gaba ɗaya farko da suka ce dukkan hakan waje ko wani da zai karanta fatiha sun dogara da wannan la shi bi hannun fatiha da ummul qur'an in sun dogara da hadisin Abu Hurairah da ke cikin mutum lokacin da Abu Hurairah ya yi wani hadisi ke annabi ke fara da wani da karanta Qur'ani ba a fatiha ba sai suka sai sai wani tabi'i ne tabi'i yake inna la naqumu wara al-iman ne zamu zanto a bayan dina Abu Hurairah ya ce in fara Allah ne da kika ya faru yace ka da ko da hadisi ne ya Abu Hurairah yace dan ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ka tamtu salata bayni wa bayna abdi bi na raba sallah gida biyu da sai na bawa na idan da wannan abu da zai dogara ke ba abin da nake Allah ya kaga Allah ya yarda sunna ta kan ka da gida biyu wannan ba wata sunna ji ba wani ne ne ne ba ne ke da yake yi sai ku ta ta yayin da yake alhamdulillah rabbil alamin Allah ya yarda da gida الله الرجل الذي أثنى عليها ذلك هو الدين ليس مشهور بها لجهة جميع عبد وجهة من سيد هذا بيني وبينه إليه من المسألة التي أرجع وربنا التي حاكم لأبدي ولأبدي ما تحدث itu kuai kan itu mengajar dia pun sudah kami sekali. Itu sekarang tak boleh mengajar pun sudah kami kerja begini. to da wannan suka dogara abu ne imamin da kai a cikin da cikin da kai duk da su da abu

wani ya cewa da bai shi ba abin ba ya kan ya ka tun da zai idan ka ya a lokacin ba to wannan ba da shi ne shi ne shi ne ina kuma yanzu ya yi ne

Agora eu tinha. Eu tinha uma analisada, eu tinha uma por ele. Thank you. idan ka samu ne a rikin ka samu lallar ka yi kwa ba kare ka ba ba ka samu da da da أبو بكر Thank you.

وفي رواية لابن عباس والشرف في ما تقول طلب الله يقرأ فيها في باب هذه الكتاب. وفي رواية ابن عباس رواية ابن عباس لا تدري Thank you. sai ka fa salla salata liman lam yaqra biha dan babu sallah ga wanda bai da bai karanta fatiha ba a cikin ba wani ba sai abin da yake kamar na jiki sun kuma karatu suka da suka karatu kuma tun da ya ji karatun yana karatun da yana gusa rance bayan ne gusa rance da zai sai ce da Allah kun saka rauna kamar kuna karanta Qur'ani suka ce eh haka sai ce to sai ku sake sai ka ga rubuta don ba da sallah da wanda bai karanta Qur'ani da yanda da ido ba ta a wata ruwa ta ce kullu hazzan ya rasulullah muna yin karatu da sauri ya annabi sai ce da ta illa an ya tsara a dukkan da fata da cikin kan ku karanta sai kuma mutum fata bai karanta to wanda yake kan to hadisi da hadisi akwai malami da daga India a shekarar yin 1989 ne suka yi a saudiya shi ya zo suna ya zo shi babban ka sai yanzu a duniyar musulunci ba da ake da gaggar malaman hadisi irin indiya tsakanin indiya da pakistan wannan wurin ba ba inda da yawan malaman hadisi ba su nan wurin a duniya mai da malaman hadisi na zuwa jini, to amma mu ba mu da alaka da wajen mu shi yasa mai kira wajen sun san wannan nuna na cikin gida a Afirka zai fa Najeriya ta arewa ta fara hausa kiwo haka. To da suka haɗu na sojiya albani shi yana kare fatawar masu cewa dole sai mutum ya karanta fatiha ko da mamu ne. Albani kuma yana ganin karanta fatiha cewa dole ne ba zai yi ba. Ya ce ana karatun turanci amma ana karatun bai na ba bai za a iya zama dole. to yana da cikin abin da yawa albani hujja wannan hadisi ya kawo albani yace yaya za ka da wannan annabi ya ce wa sahabbai la tas'alu illa bi ma ta'lamu kitabi ga shi ya ce kar ku zama sai da an fata ce yace wannan hadisi ya zama nasi akan abin da yake kai albani ce duk da haka hadisin ba da wajen sun karanta fatiha sai ya abin da mu ce idan mutum ya karanta jaizi ne babu da shi a kansa sai ce saboda me ce ta albani ce akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh wa ana neman mai wannan motar mai number AD 246 e, BAU ne BAU yace a wannan yace wannan hadisi abinda kawai zai mana cewa ja'izi ne a karanta fatiha amma ba ni wajibi ne yace ne wajen da ya yi albani ce saboda ka'ida ta malaman usulul fiqh idan aka kore abu aka ce babu shi sannan sai aka zo aka yi togaciya aka yi ta yi exception abinda wannan togaciyar ke nuna wa halar da yin abu amma ba ya nuna wajibi dan an kore shi ne daga baya aka yi togaciya korewar da aka yi da an haramta maka da aka yi ya yanzu nan togon ba ya mai da abin wajen sai dai mai da ne ya yi tun da an hana ne gaba daya kun bai da kyau yace ga misali a cikin Qur'ani ubangiji ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhirukum Allah nafsa wa yu'minu bihi Allah ne ce mummune bai dace ba su rike kafirai a matsayin masoya sai kuma yace duk wanda ya aikata haka to shi ba kowa bane wajen Allah duk wanda ya ji kafirai a sai masoya ba komai bane ke wajen Allah illa an tatta kulubu ba sai dai in kun yi haka dan takiya kuna jin tsoron ku kadan ne kuma kuna garin kafirai kun da ku koya a cikin kun dan nuna musu wata mu'amala ba za su iya karama ku da rai to wannan in kun yi dan takiya ne ko da nuna soyayyar zahiri a ba ne ba haka bane ba wannan ba komai to kaga annabi Allah ya yi ko ya koya abu kamar yayi ne استثناء فليس من الله في شيء هذا نظير إلا أن تكون الدقاء وأن من الاستثناء وأن المستثنى وأن أكيد ذلك hukuncin yi tafiya ne hukuncin yi tafiya na sunan jiwa da yi kuta yi yake to haka nan gurin ma hukuncin karanta ta a sai da ake da idi amma ba ke wani da ba yin tafiya yake da na kawo wani ayyana don mu ji daɗin fahimta wannan kayan da kar wata mu da ta ɗauke wannan kun bayyana da kyau illa an taka ulul ba sannan cikin nasu da lalari fa ita da idan muka ɗauki dalilanmu da nasu yanzu da ko hadisi ne cikin dalilan ka ya kawo hadisi na su nasu lalari ka lafiya ta fata su kitab yake sani kuma ga aya cikin dalilan nasu ya zaku da alƙur'ana fa sallu lahu wa sallam yanzu dalilin ka am ne dalilin ma am ga mun dalili abin da yake dalilin am wanda ya kowa Allah ce idan ana karanta Qur'ani ku yi kuma ku saurara ya ce idan ana karanta Qur'ani wato kowane irin karatu a cikin sallah ne ake a wajen sallah ne ake kai ne idan kai ake karantawa a wani yake ke karatu cikin sallah kai ba ka cikin sallah in dai ana karatu hukunci ya shafi kowa da kowa ne mai sauran karatun ne in dai kaga dalilin da mun ne har kai ma dalilin ka la salata da wannan karatu ba da kitab kai ma dalilin ka da mun ne ya shafi kowa da masallaci dole sai ya karanta ne fatiha in da Allah da dalilin da na da wannan ya kai yau dalilin ka ka rage wa karfi na ba rage masa karfi domin dalilin ka cewa duk masallaci ya karanta fatiha an rage masa karfi sai da in ka zo masallaci ka samu limami ya yi sai kai ka fara kai rukuni ka samu wani rakar ko ka samu ba da hadisin annabi ka samu rakar da kuma dalilin fa'ida kuwa أحدهما دخله التفسير والآخر لم يدخله التفسير فالذي لم يدخله التفسير يسلط على الذي دخله التفسير هذا كلمة الرسول وعليكم السلام ورحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أم يقول لي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يكتبون الصلاه بالحمد لله رب العالمين الكتاب هذه اللي كان تسمى الله جاري جاري يجي للي النبي صلى الله عليه وسلم دا ابو بكر الصديق دا عمر بن الخطاب كانوا يكتبون الصلاه كن كتب بيتنا سوره الله بالحمد لله رب العالمين دا الحمد لله رب العالمين قالت في بالحمد بيتم بالحمد تقول يا كاتب يا الحكايه والجمل الماكيه تقول لك ما هي ba a cikin ko da wani amin da cikin awani na ne rabu ya ce cikin ta ba ya kafiri a kanta al-jumhur mahdiya ce muka samadiya suna karanta alhamdulillah rabbil alamin da suke bude karatu wannan hadisi da ke wadan suka fahimta kan cewa ba a yin wato ya zuciya ba a yin isti'aza ba a yin basmala to amma abinda wannan hadisi ke nuna wa shi abin da yake nan. shi ana dan malaka abin da yake nan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga sun bude sallah da alhamdulillah abin da yake nan sauran abin da kafin da da da bai haka jin sai Allah ba ta yi suna an bai tabo da haka ne zama kenan na farko kenan na biyu kuma ya faɗa abin da suke yi a bayyane da ba ko da dawo zai fuska da yadda ana da masala da ana yake a sarrafi da haka shi ya yi kai kuma abin da ake a bayyane daga kabbara sai fatiha abin da ke tsakiya din nan ba a yadda a bayyane da haka kada hadisin da zai rubuta a kanta ba a yi wannan al'amura زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الرواية المسلم التي باسا سوى بسم الله باسا عن ذكر بسم الله في أول قراءة أو أول قراءة ولا في آخرها سوى تذكرتها وفي رواية لأحمد أو آه، رواية آه، آه، وفي آخرها سوى تذكرتها وفي رواية لأحمد رواية إمام أحمد والنسائي إمام النسائي من خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم يتي باسا بين بسم الله إذا سنة إسلامي أسرنتي kaga ruwayoyin waɗannan suna dinna wani ukura a wajen riwaya ne wani kwazaima sai wani kwazaima kanu Zuna. ana ne ke sun kasance suna sauratawa kaga duk ya yi amfani da lafarwa daban daban a can yace suna buɗe karatu suna buɗe sallah da alhamdulillah wato ba ta abin a wata ruwa yace la yazkuru da bismillah ba ta ambata bismillah yana na karanta kai a wata ruwa inda kansu kuma yace kanu Zuna, suna sauratawa وعلى هذا يؤمن النفي في رواية مسلم wannan ruwa ta tafi da suke sun kasance suna yi a sarrance a kan shi ne za ka ɗauki kore wata ana yi a ruwayan musulun da yake layar ya zuku na bikin lahi ko to za ka ɗauka cewa layar ya zuku na bikin lahi ai shaharan ba ka ambatar da sun a bayyana sai ne a sarrance kenan dan ga ne ya fassara maka khilafan mana Allah sabanin wanda yake ganin wata riwaya ta musulun ba wato riwaya ce ma'lula akwai illa ta sarrace ta sai kuma yana ganin babu illa ta sarrace وعن معين المدمر قال صليت وراء ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم سجد هو الضالين قال امين ويقول كل ما سجد واذا كان من الجلوس الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاجبركم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن كتبوا حديث لجماعين المجمر سورة الرحيم هنا في تابعين المجمر أما ثلاثة في المجمر كتبوا ليات وكتبوا ينزلوا عن الجمعة da rana ta sake tsakiya an fara zuwa masallaci je sai turaren wuta ya zo ya kawo kasko ya sa a cikin masallaci don masallaci ya kai sai ta hajjo suka samu ta almuni ne wato mai da masallaci shi abin da zaka kansa na wike duk za a ce samu turaren wuta da kankan sai je kunna a masallaci daidai lokacin da za a fara zuwa masallaci yi al-Hudi ne yake cewa sallaitu wara Abi Hurairah na yi sallah a bayan Abu Hurairah فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انت بسم الله أصلي ثم قرأ بأم القرآن سميتها أم القرآن في الفاتحة حتى إذا بلغ ولد الظوانين حتى إذا إليك ولد الظوانين قال آمين في كل شيء آمين ويقول كل ما سجد كل كفين بأبو هريرة إنتاج يسجد وإذا كان من الجنود كل إنتاج إذا جمع ذاك جاتي الله أكبر ثم يقول إذا صلوا إذا صلى الله عليه ذاك جاتي والذي نفسي بيده إني لأجبركم صلاة برسول الله نارا إلا ولد ذاك جهنمكم أنا أقول لنا جهنمك كده أبيه تعالى والله ناسي أفتن تصور النبي to da wannan kuma wajen suke hujja kan cewa liman zai karanta mai bismillah a bayyane a cikin sallah dan da ka koyar ya karanta bismillah a bayyane kuma ya rantsuwa ya ce wannan ita ce sallar annabi har ma ya ce su karanta sallar annabi da haka shi hukuncin yin bismillah a cikin sallah sirrantawa ko bayyanawa Allah ne mu annabi ya bayyana ya kuma sirranta sai dai abin da ya ci shi ne sirrantawa sama da bayyanawa shi ne abin da wato ibn al-qayyim ne tabbatar shi littafin da zuwa shi hadiya ta riba idan ka ga maka bayyana bismillahir rahmanir rahim ka karanta ta in ga ma kuma karanta ce sai dai annabi ya fi karanta ta sama da bayyana ta in an karanta bayyana wata da karanta wata wato za a samu adadin sallolin da annabi ya bayyana ba su da yawa amma adadin da ya karanta wannan ba za su ke kula to da haka in ka ji wani ya karanta bismillah a bayyana wata rana cikin sallah karka masa inkari an bayyana ku saboda suka ce kai ma ko ya ka zanta bayyana wa wata na idan ka taɓa yin koyi da annabi a wannan da sannan ka tura sunan tawa to sai shi wannan hadisi suna ta maganganu a ke dangane da inganci ko rashin ingancin sa wannan suna da nuna ɗaya suka sai hantar da shi suka yi sayi ne saboda hujjojin suka dogara da shi waɗansu kuma suka bayyana hantar da shi alamun da ya yi rufin tasmana abin da malamai suka kai kare a kai kenan annabi ya sirranta ya bayyana sai da sirranta wasa ta kuma bayyana wasa ya wasa Allah ya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قراتم الفاتحه فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا تفضل ابو هريره وقال رسول الله اذا قرأت الفاتحه فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم فانها اهدى اياتها. ذلك فاتحه لم تهدى بسم الله لم تهدى بسم ايات سوره الفاتحه. رواه الدار القطني الى مدار القطني وسوى وقته في الحديث الموقوف ma'ana ga annabi ya faɗa da abu da ya faɗa to amma hadisi ya tabbata a riwayan abu dawud an gane ku da bai aiki da sauran su hadisi sahihi yi salma ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo karatun fatiha ya karanta bismillahir rahmanir rahim ya kirga ta a matsayin sai daga cikin ayoyin suratul fatiha kaga wannan hadisi ya inganta da haka wancan nan da mun karanta ko da yanzu wannan na ta farki kan cewa dai bismillah aya ce daga cikin mai ayoyin suratul safiya haka da aka tambaye sun magana masu ce dan ne bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul safiya dan ga abin da annabi an gane ku to da haka wannan dai malamai sun yi tsakani kan hukuncin bismillah kan aya ce cikin suratul fatiha wadanda ya yi wadanda ce a'a wani hadisi na nuna ne aya ce cikin suratul safiya wadanda suka ce a ba aya bace ba suka kuma hadisi na gudanar da makarantar da su suka ce annabi ya ce Allah ta'ala ya ce inni ka mutu salata bayni wa hauki da nisfain na raba sallah tsakanin na da bawa na gida biyu sai ce abinda ko yake nufi da sallah shine karatun fatiha sai ce wai za ka da abu alhamdulillah bai ce wai za ka da abu da rahman rahim alhamdulillah ta kun ga wannan da ba kuma da ta cikin ne ko fatiha saboda haka ko da kira ko da Qur'ani don saboda malaman da haka suke wannan tsakani Allah ne kira'ar mutanen kufa da kira'ar mutanen makka kira'ar mutanen kufa tare da kira'ar asin jira abin da zuwa kenan da kira'ar hamza jira habibu zayyar da ta ne jira habibu kisa'i sun imam shafi ne to bai kufa da zarra'i minhum salatatun الله فقد باع كذا وكذا سنة فأما أبو بكر فآكل الحجر فشيء سوء من كذا على من كوفة كنا ما لهم ملك هو عبد الله بن كثير المسكي وأن الإمام الشافعي إمام الشافعي كما كان أكلتا ومكة عبد الله فيها مقامه بن كثير قاتل يصلي وكذا فروى احمد الفوزي له ومحمد على سند فهو المنصب قنبله wato su waɗannan a kira su wato suna kirga الله a matsayin aya daga cikin ayoyin suratul duk wanda yake karatu da riwayar da kira'ar asin bin abin da wanda riwayar har suna ciki wato basmala aya cikin cikin an gane ku amma a kira'an nafi almadani kenan da kiran abdullahi bin hamid al-ashkani su kuma suna ganin bismillah ta aya da cikin ayoyin surku fatiha a'a ita aya ce mai zaman kanta wanda ubangiji ta'ala ya buɗe dukkan surorin alqur'ani da ita in ban da surku tauba wanda za bismillah a cikin ta amma an ba haka ba aya ce mai cin kanta a farkon kowace sura to a cikin zaka samu khilafin lafazi domin waɗanda suka ce بسم الله آية السن آية سوء سادعة لكن كان لذا كان لذا كان لذا كان لذا ولكن ده ما فيك شيء أعبع آية بوتي في الحياة السادعة أن آية سنة ذا كان فهو ده أجل بوتي يقول بسورة ليتا فهو أن يعني بكم تذكر سورة ذا كفارو كراتو سورة ذا كفارو كراتو سورة ذا كفارو كراتو سورة ذا كفارو كراتو سورة ذا تذكر سورة القرآن سورة السورة كي كل ذا كي بسم الله ما أو بدأت براءة بتنزيلها بالسيف لست مستكملة ولا تكملها في ابتدائك سورة سواها duk wata suna da bazu bara a sai ka kana da bismillah kalle in ma yi sabani za a zo wajen aiki kuma a nuna kowanne ne sai ka yi bismillah din da ya karkata sakamako dai an gane to wannan sabani na su shine mai littafin fara'idul salik ta wal kufu na maskin ya uddul basmala سواهما قولا عليهم قتلا سوره بسكر كلمه بسم الله سوى آية في آية الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم آية الكوف الحمد لله رب العالمين تبين الرحمن الرحيم تأكو مالك يوم الدين تأكل إياك نعبد وإياك نستعين تنوع بيد اهدنا الصراط المستقيم تجد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تعلم إلى بقية أما وين بسكتي jumla ta ta cikin jerin ayoyin suratul fatiha su kuma idan suka tsaya alhamdulillah rabbil alamin ita ce sada ar-rahman ar-rahim ta biyu maliki yawm din ta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uku ihdina siratal mustaqim biyar siratal ladzina an'amta alaihim shida zai magdubi alaihim wal dhalin bakwai shi ne kita wal kufa mulki na uddin basmala kare an kufa da kare an makka ya uddin basmala su suna kinta basmala a matsayin aya cikin ayoyin suratul fatiha kuma waɗanda ba su ba kamar kariyan sha da kariyan madina kula alaihim kuddala ka kirga muka laifin ta farko ai alaihim guda biyu da cikin zuwa da ka kirga ta farko ita aya ce sauran kuma zuwa ga shi ne aya guda karfi daidai natija ɗaya ce in kana karanta kowace sura farko sai ka karanta bismillah ko fatiha ko wata sai dai abin da ke tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karatun sallah yana sirranta bismillah wanda shi ne mafi rinjayen halinsa da haka idan ka zo kai ma ko kana karatun ka yi za ka sirranta bismillah wannan shi ne abin da yake wato sakamakon da kake da zamu iya kawo da shi Ina abin da na faɗa yanzu. Ina abin da na faɗa yanzu. Ya hakuri. Ina ce duk sura. Ai ka zama yin ruwa. Duk sura in zama ne. Sai ku soda sai za da ranta da ko cikin sallah ko da sallah. Sai kuma na ce sai dai abin da yake wato yin jayan halin annabi shi ne suran dare. Shi ke nan da idan mutum zai fara karatun sulhu mara'a ba daga farko ba daga tsakiyar wani bangare ban da farko to malamai sun yi sabani wata an gina ganin kaza za ka iya karanta bismillah saboda hukuncin tsakiya ya kawo ban da tsakiyar farko da da farko kai wata an gina ganin da za ka yi bismillah ba suka ce domin hukuncin da ya shafi farkon sura ya shafi dukkan kowane bangare na ta yadda ba za ka yi ba farko da lafiya da kuma a tsakiyar sa wannan haka malaman kirawo'i da za su yi suka wannan tsakanin guda tsakanin wani suke don a yi bismillah don su gina gaba ɗaya imamu shafi biya su tafiya a kan ra'ayin cewa za ka iya yin bismillah na kusa da tsakiya ne ya ce da sun yi kullu rahamtala وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءه القران رفع صوته وقال امين رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه haka an kai hadisi da babu wurera annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kammala karatun fatiha rafa a sauta sai ya daga sautin sa kala amin wato lafazin a ba a jasa da yawa gurgurdan mutum ne amin haka gidan amin آمين ثلاثة إلى آمين سنة تسكري رواه الدار قطني وحسنه والهاكم وصححه ولأبي داود والترمذي أن تقول أبو داود الترمذي ومن حديث إيه؟ وائل بن هجر لبعيد إيه؟ وائل بن هجر له وقدم وسلم وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن كتب حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي قال لا أدري من جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجنه الى النبي فقال يقول اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا يقول يا النبي من الله فانا بحيكم كرم سولا من القران فعلمني ما يجزئني منه هو يدني اقول له ولا تدني ولا تدني باطنا القران لا اتيك الله ثم قال لكم كيف تقول لي يقول لي بهذا wato gina idan an masa da bayan mutum ya zo ya shiga musulunci bai iya fata wani mutum Allah ya ce duk sai da abin da zai amma da kan nan yake kun subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah karshen hadisi kenan amma a nan idan hajar ya ce illa billahi al-aliyyil azim a duk inda na koma inda ya ambata abin da abin babu wannan al-aliyyil azim amma da Allah kuke aljubawa da dana har zuwa ko wata ne ko wata biyu in mun gano jima da ita amma dai inda hadisi ya tsaya illa billahi ana aka tsaya وما نبي به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يا من الحميد ابي هو الذي تفسر من حديث الله اي يتم الكلام رواه امر وابو داود والنسائي وكفاها ابن الانسان والدار القطري حتى تقول علي حديث ايه حسن حديث الكثير لا يطيع وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال an karɓo da zaɓu kasa da Allah su kare ta a gare yake kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ga da wanda daga da ya ta sai yusalli bina yana mana sallah fa yakra fi dhuhr wal asr fi rak'atayn al-ulayi a raka'o'i biyun farko ta azhar wal asr yana karantawa bi ta ta yana karanta ne wa sura sai da kuma surori biyu wato kan kaza da kira nan ba kaza da kira wa yusmi'una al-ayata ahyanan wani lokaci annabi na biyar da mu gargadan aya daya a karatun azhar ko la'asar kawai da jini mun ya zo yana aya daya yana fatiha ya faru da asirrance sai sai ta kuma ya yi yana biyar da su gargadan aya daya ko babu sallallahu da hadisi ويطول الركعة الأولى والوقت يكن قوي ركعة فرقه أنك يكن قوي ركعة فرقه a waɗancan salloli wa ya kafa bil ukhra yayi bi fata da kitab amma da wuri guda biyun karshe kuwa annabi ya sa fata ne kadai muttafaqun alayhi imam bukhari da imam muslim suka sai mu daka sai nan abin da muka faɗa daidai Allah ya samu lada sannan ko kuma Allah ya samu mana assalamu alaikum wannan yake eh, cewa tambaya ta a akan addu'ar bude sallah idan na zo na kan masjid na yi addu'ar bude sallah lokacin da yi sannan kuma nan ne da Allah tana saki sai ka saki tunda ta yi sunnar da sallah sai zama kanta ka illa kan kuma za ka yi kamar sallah sai zaman kanta sai dai da sai kana sallar tarawih ne ko za ka yi na fulfili masu yawa a lokaci guda wanda duk lokacin da ka yi sallama sai ka saki tashi ka saki yi kan ah, kabbara ka shiga sallah to wannan idan ka na farko ya riga ya rafa da kai dan jalsa guda ana dan kirka kamar sallah sai kai gaba amma wannan bambancin lokacin tsakanin sallah da na shi ne za ka saki. sannan kuma ce idan ina son yin kiyamun ne ko sallah kuma da na da dogon karatu sai dai kuma ban haddace wani abu na alqur'ani wanda zan dade ina karanta ba to ya halatta kenan in duba littafi ya halatta idan zaka yi sallan da kala ka duba alqur'ani ka karanta hadisi ya tabbata ko riwaya ta tabbata daga Aisha ummul mu'minin akwai bawanta da suka yana masa limancin sallar tarawih da ya dace Qur'ani ba sai ka ba shi Qur'anin rubuce sai ka duba ka karanta kai kana kana dogon karatu sai ko da ya dace Qur'ani ba wannan Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi mu'allaq Imam Malik kuma ya rawaito shi kuma bayan da nan da haka da wannan ake kafa hujja kan cewa zaka iya dubawa kana karantawa kana gani in sallan na fila ha kuma yanzu ga dama kuma ka iya ji da wata a baya da sallallahu alaihi wasallam da sura ɗaya ko aya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin kiyamun laila da aya ɗaya إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت يتكلم ذاتي تكلم يا من يتكلم على الله أما إن تعذب ما تقول Hey. Hey. Hey. Hey.

ba ku bari zalaka malum ya faɗa haka kuma liman na faɗa an fahimta da kyau ko da haka ko da wata rana jini man ya faɗa min kara masa inkari dan da ta hadisi cikin bukari wanda yake ta liman da zai faɗa min ba kawi ne cikin wannan hadisi Sun ce za a mana imam ana nufin idan ya je inda ake faɗa min ba wai idan ya faɗa ba sukan ce amma na ala da aka ala ne akan ce an aljada idan da kalamari ashama idan da kalamari حصر إذا دخل وقت الإفطار كل دي تكون لا وهذا أمن إذا وصل إلى مكان يزال به هذه وإن لم يقلها فما تأويلي domin al'asar kulkanan shi ne idra'u ala zahiri ba a kautar da kalma daga ma'anar ta zuwa ga wata babbar ma'ana sai an ana da wani dalili da nuna haka ka bai da na ku ga hankali sai da zai iya zai don da yawa

dole ne yana da kudin da koki ba dan kuma cikin wannan nan wannan da bai bane ba amma abin da yana da koyo da kai ka tare mutum zai aka rubuta adama ka yayi an san ma da mutum da yake ba ya yi an ce kuma idan mutum yake ba ya yi azumi ya da ke da shi kullum da zafi sai ya tafi da zaka zama mai kira mutum ne mai duk wani ne na da abin sa yana cikin bukari wannan shi ne ma sai kare da kuma da mana da sai diario activo. Más por saber las mujeres con todos los años. La escuela no será por el estudio hablar. No nos somos mujeres que trabajan para bajar a poder hablar. Kuma a yi wannan zama saboda wannan kuma a gefe kuma akwai bangare da nuna tarihi sauran to ya halatta musulun sun da kwanu wannan wuri kuma da shi saboda makawai na ma jura abin sauki su jura amma wani su ba cikin kai cikin gano wurin wannan amfani da wannan dakin tare da yake na fuskata da kabari babu ne ta hanyar amfani da dakin tare da kuma muna taɓa babu ne ko dan wadansu lafiyoyi na addini babu ne yin masallaci a wurin shi ne babu kuma abin da yake suna ta koyar shi ne kowane mutum abin da ya a makabarta wannan shi ne koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ne ya sa shi da koyar kin farkarwa malamai ake binne da kana gidan amma ka'idar musulunci shi ne abin da mutum a makabarta nào ba bảy chúng tôi phải nói cái gì tapi kita ini mau tidak berani. Kita ini kita lagi berani. Maka itu orang yang kita akan berani. Dia itu tidak berani kita. bayan zan kara fatawar da duk masu jiyar zane da bakan da ginin sama da shekaru talatin da suka wuce cewa ma zu da zafi an da sai neman ya faɗa amma da karshe idan ka rubuta da kulatin da biyu sabon bugu da aka ya janye da wannan fatawar ya ce abin da ake bukata neman ya riga su sadin din da ake wani zane ya riga su sadin a ko sun riga su ba yace ka faɗi wannan ka riga ka biya ma na hadisi ka ga ya rage daga wannan fadar ke eh da da sanin mhm a wannan ya zama fadewa wannan ya zama fadewa yake duk wanda ya sunna sai iskanin ka zara sunna gaskiya ya zama fadewa ba ya cikin rukunan da annabi ya zana ya zana Allah baya cikin yin dora hannu dama kan labarin da zai cikin sallah baya cikin rukunan sallah idan mutum ya yi da wani wanda bai dogara da zaka kira ta baya da sallah ana samun masu cikin malamai dai suna ba da wannan rawa amma duk kai ka turgo bayan da ne zai a cikin mutum. Kuma kuma cikin Ya Yanzu za mu zo wajen karatu, a lokacin da mutum ya rasu mun da kulli